important gaskiya in ki san nonon ki ya zube za ki yi amfani da wannan in kina son nonon ki ya cicika za ki yi amfani da wannan in ka san matanka ta shayar ta shayar ta shayar nonon ta ya zube ba ma ka jin dadin tabawa za ka iya siyan mata wannan kun gan shi za ka iya siyan mata shi za ta dama ta ta sha daga ranar farko za ta fara ganin canji wannan idan ta yi amfani da shi yana sa cikan nono yana sa nono ya tsaya. kun shi nan shi ma yana nan akwai sannan na matsi wannan tsuguni ne kun shi nan tsuguni ne za ki ɗabi gawayi idan kika ka gawayinki <clears throat> ɗaki irin ba ko wannan sai ki jefa guda ɗaya sai ki sunkuya a kai matsi ne mai kyau idan kana son matanka ta matse ka fara jin daɗin jima'i nan kamar yadda kuka fara tun lokacin farko sabo-sabo my brother you can use this you can buy this for her is also available kar ku manta akwai yajin maza na ƙara ƙarfin azzakari is also available huta lafiya ice cream ɗin mata kenan yana ƙara ni'ima yana tightening mace sannan yana ƙara daɗi sannan ina da tsimin ni da mijina gan shi gan shi hmm. shi ma daɗi yake ƙarawa ya ƙara daɗi sosai sosai na gyara ne ba na komai ba ne ba muna bukanci ba ne ko muna gyara ne sannan muna yi da ku ne maza sannan akwai na maza akwai na enlargement akwai na infection kala-kala ne na maza ɗin ma still ai maza kuma kuna gyara kowa kwayi ne to ina da na maza ina da na mata ina gyaran amare ga duk mai so zai iya kirana da numban da za a sa a screen na gode ku huta lafiya